احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عباد الله شهر هذه كسائسه وفضائله حري بنا أن نستجل أيامه ولياليه بل ساعاته ولحظاته شهر هذه هبات الله فيه بما بماذا نستجله عباد الله بالسهر واللهو وضياء الأوقات كلا والله أيها المسلمون اعلموا أن الله غني عنا وعن أعمالنا وهو تعالى الغني عما سواه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولكنه سبحانه شرع العبادة لصالحكم أيها المسلمون <coughs> ومن أعظمها الصيام فقد شراه تربية لأجسامكم وترويضا لها على الصبر وتحمل الآلام وشرعه تقويما للأخلاق وتهذيبا للنفوس وتعويدا لها على ترك الشهوات ومجانبة المنهيات شرعه ليبلوكم أيكم أحسن عملا شرعه وسيلة عظمى لتقواه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فاتقوا الله أيها الناس وأدوا فريضة الصيام بإخلاص وطوائية أدوا هذه الفريضة وحفظوها مما يشنيها فالصوم الحقيقي ليس مجرد الإمساك عن الأكل والشرب والاستمتاع ولكنه مع ذلك إمساك وكف عن اللغو والرفض والسخط والجدال في غير الحق وكف عن الكذب والبهتان والهمز واللمز والأيمان الكاذبة إمساك عن, عن السباب وعن قذف المحسنات إمساك وكف أما لا يحل سماؤه من لهو وجيبة وغيرهما إمساك عن إرسال النظر إلى ما لا يحل فالصائم حقيقة فالصائم حقيقة من خاف الله في عينيه فلم, فلم ينظر بهما نظرة محرمة وتقاربه في لسانه وكف عن قول محرم وخشيه في يديه فمنعهما من سرقة وغسل وغش وإيذاء وخشيه في رجليه فلم يمش بهما إلى حرام وخشيه في قلبه فطهره من الحقد والجل والحسد والبغضاء قال جابر إذا صمت فليسم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمهارب ودع ذا الأجار ودع ذا الجار وليكن عليك سكينة ووقار ولا تدع اليوم صومك ويوم فطرك سواء وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عباد الله احذروا من التفريد في هذا الشهر العظيم فأيامه معدودة وساعاته محدودة ولا تكن من أولئك الذين جعلوا رمضان موسم اللحو والإسيان احذروا من الغفلة والإعراض عن الرحمات والنفحات الإلهية قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة بنكا ونحشره يوم القيامة عاما قال رب لما حشرتني عاما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكم تتألم النفوس المؤمنة وتتقطع حسرة على ما تراه من شباب المسلمين الذين اجتمعوا على اللهو وقتل الأوقات في ليالي رمضان المباركة <clears throat> والله المستعان فيا خسارة المفرطين ويا ندامتهم يوم وقوفهم بين يدي رب العالمين اتقوا الله تعالى وتزودوا في هذه الحياة فكم تل فكم في المقابر من أناس ساموا معنا رمضان في أعوام الماضية وهم الآن تحت الثرى رهناء الأعمال وحمد الله أن أمهلكم لتدركوا هذا الموسم العظيم فاستعدوا له بالتوبة النصوح والنية الصادقة على استجلاله واغتنامه بالأعمال الصالحة ومن هذه الأعمال الصيام قال تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بأشر أمثالها إلى سبعة مئة ضعف يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ومنها القيام فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فحرص على صلاة التراويح مع الإمام فقد قيل من قام مع الإمام فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وكان الصلاة يعتمدون على العصا من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر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 fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim yan uwa musulmi bayan godewa Allah da salati ga manzon rahama ina yi wa kaina wasiya da kukanku da mu ji tsoron Allah mu sani watan alkhairi ya kusan tsayuwa lallai ne mu kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ya yi wa wannan al'umma ni'ima da wani lokaci wato na watan Ramadan lokacin da Allah yake ƙara wa wanne masa biyayya daraja. Wata ne ‘yan uwa musulmi mai albarka, saura ‘yan kwanaki rayuwar mu ta shiga cikinsa Allah ka kai mu. Wata ne ‘yan uwa musulmi mai girma, wanda Allah maɗaukakin sarki yake daraja ayyukan bayi a cikinsa. Allah yana ba wa ibada falala Allah ya keɓe wannan wata da da yawa daga wasu darajoji da bai keɓe wasu watanni da shi ba wata ne na alƙur'ani wata ne da alƙur'ani ya sauka a cikinsa wata ne kuma da mala'ika jibril yake zuwa su yi musaffa na alƙur'ani tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mai girma me ya kai darajar wannan wata me ya kai girmar ni'imar Allah da ya yi wa bayinsa a irin wannan wata Allah yana yawa aljanna ado ya ƙayatar da ita sai ce da ita saura ƙiris bayina na ƙwarai su zo su shiga cikinki wata ne ‘yan uwa musulmi da ake kulle shaidanu a cikin sarƙa wata ne da ake buɗe ƙofofin aljanna wata ne da ake kulle kofofin wuta ɗan wa musulmi idan an kulle shaidanu a cikin sarƙa to kai kuma ɗan adam an kulle maka ƙofar gafala babu wani wata guda ɗaya da Allah yake kulle wa musulmi ƙofar gafala sai watan ramadan da zarar an kulle maka ƙofar gafala za ka ji imani ya shige ka to za abin da ke gafalar da kai ya shagaltar da kai an riga an kulle wannan kofar yanzu kuma bainaka wa bain Allah ya riga tsakanin kai da Allah shi yasa zaka ga wanda baya zuwa masallaci ma da an ce Ramadana ya tsaya sai ka ganshi a sahun gaba ko a sahu na biyu <laughs> saboda me kofar gafalar an kulle ta kofar da zai gafala ya manta da Allah din an kulle ta a jikinsa yanzu an bude masa kofar imani aljanna kawai Allah ke so bayinsa su shiga Allah ka samu na ciki ya ku yan uwa musulmi kar mu manta da wannan falala da Allah maɗaukaki ya zuba a wannan wata babu shakka wanda aka haramta masa samun alkhairi kai an haramta masa dukkan alkhairi tsayuwa a cikin wannan wata duk mutumin da ya tsayuwa na sallah an gafarta masa abin da ya gabatar na zunubai kuma Allah subhanahu wata'ala yana da wasu irin bayi da kullum sai ya yanta su daga wuta sama da dubu saba'in kullum sai da can yan wuta ne amma saboda ramadana sai Allah ce duk waɗannan su tafi aljanna Allah ka sa muna ciki ya ku yan musulmi wannan wata ne da ake gafartawa masu azumi tun daga ƙullowar alfijir mala'iku suna ta nema muku gafara har rana ta faɗi bayan wannan Allah na karɓar addu'ar mai azumi lahu da a la Laturat, manzo Allah ce koyin bakin mai azumi ya fi daɗi a wurin Allah daga ƙanshin kanshin almiski wanda yi azumin watan ramadana imani da Allah da neman ladan Allah an gafarta masa duk zunubansa ya ku yan musulmi wannan darajoji da Allah ya ba wannan wata ya cancanta gare mu da muri ribaci waɗannan kwanaki da waɗannan darare da waɗannan sa'o'i da waɗannan wato mintoci wato wata ne da ‘yan kwanakan kaɗan ne kamar yadda Allah ce ayyaman ma'aduda ‘yan kwanaki ne ƙididdigaggu yanzu ana ƙila laraba muna cikin azumi ko? yanzu muna cewa laraba za mu shiga azumi wata rana sai ka ga anan kuma muna sallama da watan in Allah ya bar mana rayuwar yan kwanaki ne kididdigaggu yan uwa musulmi wajibi ne karibace ribace su karka bari su wuce ka baka amfana da su ba karka bari yan waɗannan kwanakin su ƙare baka yi abin da Allah zai gafarta maka ba lallai ne mu sani ba ra'iwar haka muna azumi da waɗansu bayan Allah suna zuwa nan masallacin muna tare da su amma yanzu suna ƙarƙashin ƙasa ba su da halin yin aikin da Allah zai ba su rahama to kai ka gode wa Allah da Allah ya kawo ka wannan lokaci kuma gashi insha Allah za a yi azumin da kai Allah ka sa a yi shi da mu Ƴan uwa musulmi <clears throat> mu sani shi Allah subhanahu wa ta'ala baya buƙatar aikinka Allah bai buƙatar ka cin abinci Allah baya buƙatar ka ji kishirwa baya buƙatar ka ji yunwa Allah baya da buƙata amma Allah ya ɗora maka ne domin ya tsarkake maka gangan jikinka shi azumin yana zuwa ne domin ya tsarkake mana gangan jikinmu daga zunuban da muka yi a shekara guda shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ramadanun ila ramadanun mukaffiratun lima bainahun yanzu duk wanda Allah ya sa ya halarci ramadanan bara kuma ya halarci na bana to an kankare zunuban sun tafi Allah baya bukatan wai kai sallah ba zai karu ba ko ka ki ba zai ragu ba amma an ce ka yi ne don kanka domin a tsarkake jikinka daga zunubai sa'annan kuma a bawa gangan jikin lafiya don haka shi Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila ya ku mutane ku ne mabukata a gun Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shi wadatacce ne kuma abin yabo don haka Allah ya shar'anta mana wannan ibada domin mu gyaru mu san darajar kanmu mu san darajar ƴan uwanmu mu taimaki waɗanda ba su da shi tarbiyatan li ajsamikum wa tarwidan laha ala sabari ana so ayi wa jikin training domin ya gane amfanin hakuri saboda shi hakuri shine Allah ya bashi miza na lada wanda yake cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab su masu hakuri ba a duba aikin su kawai ba su lada Allah yake yi sai inda Allah ya ce a haka don haka azumi yana zuwa ne domin ya koya mana tarbiyya ya tsarkake mana rayukanmu ya sabar da mu barin sha'awa da nisantar abin da Allah ya hana yabluwakum ayyukum ahsanu amala lalle ne mu sani hikimar shar'anta azumi shine zai sa mu ji mu cikin tsoron Allah subhanahu wataala dan ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun ya ku mutane ya ku bayin Allah mu ba da farillar da Allah maɗaukacin sarki ya farlanta a kanmu da ikhlasi da biyayya lalle ne mu kiyaye duk wani abin da zai rage maka ladar azuminka shi azumi na haƙiƙa ba wai kawai barin cin abinci da barin shan abin sha kawai da barin jin daɗi da iyali ba shi kawai ba ne azumi sai dai shi ma ɗin yana daga cikin abin da ake kira azumi dole ne ka kame daga lagau duk waɗansu yasassun magana duk wata maganar banza duk wata jayayya da ba kan gaskiya ba ka kame gabarin ƙarya ka kame gabarin bahutan ka kame gabarin hamzu da lamzu duk wani abin da ya kama yi da wani ko kuma aibanta shi ko rantsuwar ƙarya wajibi ne ka koya wa kanka tun kafin watan ya zo wajibi ne ka kame harshenka ga barin kasafi wajibi ne ka kame harshenka ka kame kunnuwanka ga barin jin abin da Allah bai halasa maka ji ba na wasanni da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe wajibi ne ka kame idanuwanka karka basu suna kallon duk wani abin da suke sha'awa lalle ne ka koya wa kanka tun kafin watan ya shigo azumi na haƙiƙa mai azumi na hakika baya barin idanuwansa su kalli haramun baya barin harshensa ya furta haramun zai ji tsoron Allah cikin hannayensa zai hana hannayen sata ko kwace ko gish zai ji tsoron Allah cikin kafafuwansa ba zai tafi da su zuwa ga gurin da Allah ya haramta masa ba zai ji tsoron Allah akan zuciyarsa da barin hikidu da gillu da hasadu da bagaba duk waɗannan ɗabi'u na kullatar wani ko jin zafin wani ko hasada ko kin wani duk ana so ka kwashe su ka ɗiba ka tona rami ka binne ramin mai zurfi yadda ba za su ƙara zuwa kusa da kai ba lalle ne mu sani in kana azumi kunnan ma azumi yake yi idon ma azumi yake yi harshen ma azumi yake yi wajibi ne ka kame kai dan uwa musulmi ya ku bayin Allah lalle ne mu ji tsoron sakaci a wannan wata mai girma ‘yan kwanakin ƙanana ne ba su da yawa ‘yan lokatan takaitattu ne kar mu zama cikin waɗanda za su sanya ramadana wai ka wata ya kama sai ka ga wani shirgegen ƙato wai ya zo yana tashe ya ɓata lokacinsa wai tashe yake yi Allah ya ke. lalle wannan ba daidai ba ne mutum ya yi amfani ya bari waɗannan lokuta masu tsada ya lalatar da su a wurin da babu amfani Allah madaukakin sarki yana cewa duk wanda ya kau da kansa ga barin ambatona to zai yi rayuwa mai kunci kuma za mu tashi shi ranar alkiyama makaho zai ce ya Allah me yasa ka tashe ni makaho gashi a duniya ina gani sai Allah ce haka ayoyin mu suka zo maka kamanta da su kai ma gashi yau an manta da kai lalle ne yan uwa musulmi mu kiyaye waɗannan lokuta masu tsada muna roƙon Allah ka shigar da rayuwar mu ta Ramadan Allah muna roƙonka ka amfanar da mu ibadun da za mu yi a watan Ramadan Allah muna roƙonka ka azurta mu da ikilasi a watan Ramadan Allah muna roƙonka ka azurta mu da lafiyar da za mu bauta maka cikin Ramadan ya Allah ka yadda da mu Allah ka amince da mu Allah Allah ka gafarta mana Allah ka yadda da ayyukanmu Allah muna roƙonka subhanahu wata'ala duk wata ɗabi'a mummuna da jikinmu ya saba da shi ko harshenmu ya saba da ita ko hannayenmu ya saba da su Allah muna roƙonka albarkacin watan nan Allah ka raba mu da su Allah ka raba mu da duk wata mummunar ɗabi'a Allah muna roƙonka ga rayuwarmu a hannunka Allah gabanmu da bayanmu duka yana gare ka Allah Allah ga zaɓe yana tafe mu kuma bayinka ne Allah duk wanda yake da muguwar manufa akan addininmu ko yake da muguwar manufa akan gurin zamanmu ko arewacinmu ko addininmu ko kasuwancinmu ko sana'o'inmu Allah karka kai shi lokacin da za a zaɓi shi in kuma ka kai shi lokacin in rayuwarsa ta ka kaddara masa lokacin zaben to Allah ka sa lokacin ya zo ba shi da hankali ya haukaci. ku ce amin don zatin Allah Allah duk wanda yake da muguwar manufa akan arewacin Najeriya Allah in yana da nisan kwana haukata shi Allah duk wanda yake da muguwar manufa akan Najeriya akan wannan arewacin Najeriya ya Allah in yana da nisan kwana ka kaddara masa wucewa lokacin to Allah ka sa lokacin ya zo bashi da hankali ai komai kin mu dai ba za a dora mana mahaukaci ba ko Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman allahumma ballighna ramadan اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان دعوناك يا ربنا فأجمنا وسألناك يا خالقنا فأتي سؤلنا واسترحمناك ربنا فارحمنا واسترحمناك ربنا فارحمنا واسترحمناك ربنا فارحمنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله